Allah mun gode masa kai kai kai kai dagwari mai haka me kace yi haka sai in bude kofa to in ban da kai ka taba ganin an bude kofa da tsintsiya la ilaha illallah jama'a da gari min ne abu mun na cikin buka an da ni gida an ba ni gida shin na kama ni bakin eh, ciki wannan ba bakin ciki bane to ka dalla ka ji abu ka ga dan gwari tsaya tsaya saurare ni da kunnan basira ba yadda za a yi ka buɗe gida tare da tsintsiya ka shiga ka dangwali roman da makaratiyan cikin gidan sai ka sanya makulli abba kwarai kuwa bari mu buɗe maka da shi ne za a buɗe da shi ne za a buɗe yadda tsintsiyar ba ka bari kwafa ya fita ba ka yadda tsintsiya to shi ke da to rike ka yadda tsintsiyar ka yadda ita ka kai ina makullin nan mai masu kayan zo ka ji malam zo ka ji dala wannan makulli ne eh. shi ne na bude komai da komai shi ne makullin da ke bude komai da komai kawo zan maka bayani a'a zan baka karka damu zan baka inda ka bude min dala kar yi min ne ya kar ya mara mara'a ba zai koma ba eh. in dai ka ka ji akwai wata jam'iyya tana nan mai alamar makulli dangwala mata mai makulli mai makulli zan baka muna da shi sanata comrade shehu sani sanata na tsakiya ya koma jam'iyya mai alamar makulli kai kwarai kuwa kwamaran ne ya koma um, jami'a makulli ya koma an faɗi a radio. an faɗi a ko'ina ma wannan na bai ji ba to yanzu ka ji daga nan kuma ka je kai bincike kai mutum da bai shiga mukuli ba ma ya yi mutane abin alheri bare yanzu ya shiga jam'iyya ka sani mukulli shi ne yana bude kowane alheri duka mutum a duniya yana so yi sama makulli a aljanna kwarai kuwa prp nasara ai wannan jam'iyya wannan jami'a a fiyar fiya ya yadda da tsohon jami'a nan mai kyau shi fa duka ya me ko wanne jami'a najeriya ita ce dai ana ce lokacin na kare na prp nasara siyasa ana cika alkawari gare mu a dole ne za a zaba prp nasara nasara nasara to jama'a yan wannan maza da mata yaro da baba mai ce da namji dogo da gajere iri da beci yamiri ko bahaushe bere da kadara duka kabilan najeriya mu taru mu jami'an prp nasara mai alama mukulli jama'a kaduna